karim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi alazim za mu ci gaba da karatunmu na a ajami'u sahihu na abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda muna cikin kitabul jana'izi za mu tashi babu bina'il masjid ala al-qabari shine ko babi kenan hukuncin

ya ɗaga shi zuwa ga sai dan aisha take cewa yayin da shugaba sallallahu sallama wato aka yi janti wanda a shi ne aka koma zuwa ga Allah iya ce shashin matan shugaba sallallahu sallama sun ambaci kanisatan wata coci wadda suka ganta a cikin anan ƙasar habasha lokacin da suka ji hijira can ita lokacin umma salama ta tafi da abu salama yawwa su su bi ne dama ita kuma umma habiba habiba ita ma ta tafi da mijinta na'am ina tan na ubaidullahi bin jahshin yuqalu laha mariyatu ana ce wannan wato cocin mariyatu ya ce ummu salama da ummu habiba sun kasance sun je kasar habasha sai suka ambaton wato irin kyawun ita wannan kasar da kuma irin hotuna wato surori da suka gani a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa sai ya ce ya ce wa'annan su ne wanda idan wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu da sai su je sai su gina masallaci a kan kabarinsa sannan sai su suranta wannan sura a cikin masallaci sai su ɗauki hotonsa surarsa sai su kafa a cikin masallacin mazala ya ce wa'annan su ne mafi sharrin halitta a gurin Allah ula'ika shirarul halki inda layi su ne mafi sharrin halitta a gurin Allah kaga nan wajen wato an nuna wato zargin yin haka yawwa wanda gurin wasu malamai ma duwa suna ganin haramcin yin haka yauwa haramci a cikin yin haka a ɗauki wato a gina masallaci a fuskantar da shi zuwa wani kabari musamman a ce ana fuskantar kabarin nan da niyyar bauta ko wani abu na ibada kamar yadda muka bayani a baya duk wannan duk ba a yi na'am babu manyan yada kula kabarin mara'ati haddasa na muhammadu bin sinanin kala da sinanin kulayhu bin sulaimana حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce babu man ya dukula kabarar mar'ati li'ajali ilhadiha hukuncin mutumin da ya shiga kabarin mace wato saboda ya sanya ta a cikin lahadinta yawa an sani shi kabari akwai kusan nau'in kamar kala wajen haɗa kabari akwai shukku yawwa shukku wanda shi ne munan muke yin sako sannan kuma akwai lahad wanda kuma kamar su kasar hijaz yawanci shi suke yi na'am to shi ne kawo hadisin muhammad bin sana ya daga shi zuwa ga sayyidina anas anas yake cewa min hadarci wato jana'iza na wata ya ta shugaba sallallahu alaihi wasallama an ce ita ce ummu kulsum wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun alal alqabari shugaba sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalam yana yana zaune a gefen kabarin ana sai ce sai naga idaniyansa masu alfarma wato ta da ma'ani suna masu zubar da hawaye alaihi salatu wassalam to ta nan wato ta nan wato kaga wannan ya nuna akwai halaccin in an yi ma rasuwa ka zubar da hawaye ka yi kuka ba tare da yin ihu ba irin yadda jahiliya suke yi mutum zai iya yin haka sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce shin akwai wani daga cikinku wanda bai je wa iyalansa ba a jiya da daddare bai zakke wa iyalansa ba a jiya da daddare hmm. faƙala abu ɗalha sai abu ɗalha ta yi ce ana ya ce ga nan ya rasulallah ya ce mazala sai umarta shi ce to ka sauka a cikin kabarinta da haka sai ya fito sai ya shiga cikin kabarinta shi abu dalha shi kenan sai ya mata kabari ya shiga ma'ana ya shiga da cikin lahadinta ya eh, to kaga nan wajen wato shi abin ne ta nan ne malamai sai suke ganin cewa wato ba wanda yake sauka ya sanya mutum a cikin kabarinsa in ba mazaji ba yawa saboda wannan hadisi suke ganin su mata wato wannan ba aikinsu ba ne yawa ba aikinsu ba ne ta wannan hadisin tunda a lokacin sun ce akwai maharamai na ita sai da umma kulsum a wannan lokacin amma sai aka umarci ɗaya daga cikin mazaje wanda kuma su ya zama shi ne shiga cikin lahadinta hmm. na'am kuma wasu ita wannan ita sai da umu kulsum a lokacin tana mata ta sai na tana mata sai na da dan shi shine suka ce shashin abin da su malaman suka faɗa suka ce a wannan dare wanda ta koma zuwa ga allah sun ce ita umu kulsum tana cikin halin jinya to shi kuma sai usmanu yana da wata matar a lokacin to sai ya zamo ya je gurin ɗaya daga cikin matansa sai ya zama har ya je gurinta ya je gurinta to an ce wannan wato su abinda malamai suke faɗa su yi sashi suke ga cewa to sai wannan ne yasa ba a yi masa umarnin shi mijinta ya zo ya shigar da ita cikin kabarin nata ba saboda kamar a haka kamar yar shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma ya tafi gurin wata mace yadda su malaman suka faɗa wasu kuma sun faɗi wani wannan yawa wasu sun faɗi wani wannan wasu kuma sun faɗi haka kaga anan wajen in mun tafi akan wannan kaga zai nuna mana wato girman su ahal baiti da girman ubuwa da bunuwa ko cewa girman wato kula da sha'anin 'ya'ya yawa san 'ya'ya wannan abu ne wanda yake mai kyau da nuna kula da sha'aninsu duk za a iya fahimta a cikin wannan hadisin yawa kuma allahu alamu na'am fulaihu ya ce yake cewa ya'ani an zamba shi fulaihu sai yake cewa ma'anar da ya ce halifikun min ahadin lan yi ƙarfin lailata wanda bai je wa iyalansa ba shi sai ce yana ganin ana nufin wanda bai yi zunubi ba a jiya da dare shi sai fassara shi da haka shi malam fulaihu to kaga imam al-bukhari ma nan ya tafi kenan sai yake so ya fassara ma ita lugal a cikin alkur'ani sai ce liyaktarifu ai liyaktasibu yawa su kaga liyaktarifu ma'anarsa liyaktasibu na'am shi ne shaita wal yaktarifu mahum muktarifun ina tun haka yake ko yawa a cikin alkur'ani to shi yake so ya fassara ma ita na'am wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ma'anarsa wato lan karfin lailata sai suke cewa a'a wanda kamar biyi wasu maganganu biyi hira ba jiya da daddare tunda an hana yin hira wato kabalar isha'i mutum biyi eh, ba'adal isha'i kai afuwan hira bayan isha an hana wannan mutum ya zo na ita hira bayan isha wasu kuma daga cikin malamai sun faɗi haka to kuma dai allahu alam alhamdulillah فاتي لما ولا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 wato karshen wannan karatu na wannan zangon na bayan karamar sallah yanzu kuma sai ɗaya zangon shi ne na bayan babbar sallah idan allah ya kai mu za mu ajiye duk karatukan namu da muke gabatarwa a wannan zawiya da karatun shifa a kitabun shifa da ake yi wato alhamis da juma'a da wannan da ake asabar da lahadi insha allah duk mun ajiye sai allah ya kai mu kuma bayan sallah kuma muna addu'a allah ya taimake mu kuma yan uwa ga babbar sallah ta zo ga lokacin babbar sallah ta zo wato ita shi tunda wato su kansu wannan kwanaki goma na zulhajji kwanaki ne wanda suke masu daraja da gaske kwanaki ne wanda suke masu fadala da gaske wanda a ciki ga rana arfa ko wanda azumin rana arfa yana daga cikin azumi wanda ya tabbata a cikin sunna wato yinsa yana da fadala mai yawa don yinsa yana wa mutum zunubin da yi na wannan shekarar da kuma shekarar da ya ba da baya yawa saboda haka mutum zai iya yin sa sannan kuma ga kuma layi da take fuskanto mu shine ranar babbar sallah ita layya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce wadda take mai karfi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne amla hayin manzo Allah ya yi layya da raguna guda biyu daya yayi shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi ya shigar da ahlul baiti sannan kuma ɗayan kuma yayi ya shigar da dukkanin al'ummarsa wanda bai samu ikon yin layya ba yawa biye shigar da su kaga duk mun shiga cikin wannan layyata shugaba sallallahu alaihi wasallama insha Allah yawa sannan kuma shi sa yana da kyau a gurin malamai sunna ce mai karfi don kusan malamai ma ita layya sun dukkanin su dai babu wanda ya ce dole ne in banda Abu Hanifa amma hatta a gurin su Imam maliku idan kana da iko idan kana da iko kana da dama yi to ba ɗauki ma ba lalle ka yi ta in dai kana da iko yawwa zai dan mutum ba shi da iko shi nan daman ba dole ba ce mutum ba dole ba ce amma in kana da iko ka yi ta ana yin ta kuma don takarrubi zuwa ga Allah hmm. yawwa ana yin ta ne don mutum ya ƙaru don a yi takarrubi da ita zuwa ga Allah yawwa saboda kuma raye wannan sunna ta annabi ibrahim wanda dukkanin kowa nan ya sani sannan kuma kamar yadda aka sani ita layyar ana yin ta ne ana yin ta da ragu ko wanda shi rago ko malamai sun ce in ya kai kamar shekara wata shida kamar daga wata shida abin da ya sama ma za a iya layya da shi yawa idan akuya ce ko bunsuru to wannan suka ce sai wanda ya cika shekara ɗaya cif ya shiga ta biyu ko da kwana ɗaya ne sannan kuma sai kuma su kuma dangin shanu shanu sa ko saniya shi kuma wanda ya cika shekara biyu cif sannan kuma sai raƙumi ko shi kuma suka ce wanda ya cika shekara biyar ya shiga ta gaba ko da da kwana ɗaya ne ya cika shekara biyar wanda su ne wanda ake yin ake layya da su kuma akwai aibubi da shari'a ta faɗa wanda ake kiyayewa a cikin layyar kamar irin rashin lafiya wadda take bayyananniyar rashin lafiya kamar irin dabbar da zai zamo tana da ido ɗaya kuma ido ɗayan abin a bayyane yake kamar irin wadda kanjamammiya ramammiya wadda tafiya ma ba ta iya yi ta ne ita ma duk wannan ba za a to abinda za zaka bawa ka yi shi saboda Allah to shi ma duk wannan da irin wannan da wanda duk malamai sun yi bayani to su ma nan ba a layya da su kuma idan ka yanka shi naman kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ka ci da kai da iyalanka kuma za ka. ajiye wani ka ɓoye ka ɗan kaɗan ci kaɗan kaɗan ana ɗan mamiya da shi kuma kuma na uku kuma za ka ɗauku kuma ka yi saraka da shi sai a raba shi uku a ci a ajiye wata wata saddaku ko yawwa ku ajiye kuma wakulu sannan kuma ku yi saraka da wani wannan duk ana yin haka da wannan dabba to Allah ya hore mana Allah ya hore mana ya ba mu dabbobin da za mu yi layya albarkar sai da na sallallahu alaihi wasallama kuma mu allah sa aje lafiya a dawo lafiya kuma muna addu'a ga kano da kuma mu najeriya allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kuma muna addu'a yan uwa musamman ta addu'a dan allah yanzu nan nan jan unguwan nan unguwar su malam baba sanka abin da ya sanka cikin lokunan nan su dogon nama su madigawa yau kwana da kwanaki wajen sati ɗo sati biyu suna cikin tashin hankali kullum da yaddara kawai wasu yara wanda ba su fi shekara 20 ba su shiga su yi tasaran mutane suna kwace wayoyin mutane yanzu jiya ma ɗazumin waya an ce jiya ma har wani suka kashe suka yadda shi a satin nan da ya wuce ma wani yana ihu duk jama'a ana ji shi ma suka yi mar haka wannan tashin hankali ina yake ina yake irin wannan yanzu jiya ma unguwar haka suka shiga cikin ga malam baba nan daga magariba gidansu an kulle kofa ba haka ba ne tun ba to ka fito ko a kwace ma waya ko a yi wannan ka gani wanda kuma aikin hukuma ne da kuma suma al'umma ba za a tsaya ba sai a fito yara ƙanana ba su shekara 20 ba su dinga taɓa rayukan mutane kuma an zuba musu ido to muna da kira da hukuma ta yi ɗauki sannan mun kuma nan a ce ba kuma muna kai kukan abin gurin Allah Allah ya mana maganin abin Allah ka gaggauta mana maganin abin yara 'yan ƙanana kuma wallahi duk abin da ke ja wannan shaye-shaye shaye-shaye to amma muna kai kuka gurin Allah Allah ya mana maganin abin nan Allah ya mana maganin abin su yaran Allah ya shirye su in ba za su shirye ba Allah ya isan mana da su inda wasu kuma wanda suke sa su ko suke ɗore musu gani duk Allah ya mana maganin su yawwa wanda kuma yake da ikon da zai hana ya tsayawa ya ki hanawa shi ma ga shiga Allah yawwa Allah kai mana maganin abin nan Allah kai mana maganin fitinan nan Allah kai mana maganin mutum mu salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am Allah ka ba mu zama lafiya mi alamtar kai fa Allah ka isan mana da wannan bala'in nan wannan kwace-kwacen waya da kashe-kashen nan Allah kai mana maganin sa wasu malayin sai jini da alauka malamin malam zubairu satin da wuce har da suka shigo motarsa rugurgu suka yi mata jilas ɗin suka faffasa ta yara 'yan ƙanana yana ji yana gani ba zai iya zuwa ya magana ba kana magana sai su yi kanka da makamai dan Allah wanda suke da ikon hanawa dan Allah su dubi wannan abu dan Allah su dubi wannan abu ma mun kai kuka gurin Allah Allah kai mana maganin abin nan Allah kai mana maganin ka ba mu zama lafiya ka tsare mana mu ka tsare mana kasan nan ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya kara shau karama fatiha ɗaya salatul fati uku